wani babi asayibu yuzawwijuha abuha wa hiya karihatu koko babu sayyibi yuzawwijuha abuha wa hiya karihatu babin da ke maganan kan mace bazawara mahaifinta ubanta ya aurar da ita wanda ba ta so ba ta son aure me ke hukunci insha Allah قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد أنه سمع عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد الأنصاريين حدثاه حدثاه أن رجلا سنباش الأبارك وهو نمت منهم أتكين <coughs> min ansari cikin lansara mutanen madina yud'a khizaman sunan shi kenan an kaha bintan lahu ya aurar da yarsa wata ƴata sa fakari nikaha abiya sai ta ki <coughs> auren da yake <coughs> da uban da yayi ba ta son mijin ba ta son auren to me kenan ai mata fin karfi kenan ko fa'atat rasulullahi sallallahu alaihi sallama aka ce an kaha ya aurar da ita sai ta ki domin ke nuna cewa tilasta mata aka yi eh? Ah, eh sai ta tashi ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'atar rasulullahi sallallahu alaihi ba fa zakarat zalika lahu tunda mas'alar ta kai har ta je neman goyon baya wajen manzo Allah ko mafita a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ta abin ya kai matuka kenan faradda an halikaha abiha sai manzon Allah ya warware wannan auren fanakahat abalu babata ibnu abdul munzir shi ta auri wani mutum daban sunan shi kenan to me ke hukunci ma na an aka tilasta ta bata yadda ba sai a warware auren kenan ko don mace sai ta yadda tukun aure ke فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت سيبا yace ai bazawara ce to ina ma'anan cewa zawara ce saboda a ce ba zawara za a yi ma wannan amma in budurwa ce dole ta yi haƙuri to akwai wanda suka ce ko budurwa ko ba zawara an fahimta malikiya ne suka ce budurwa ubanta na iya tilasta ta yi aure to amma abin da ake so sai ta karba dole in ta ki karba بادولي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية أن خنساء بنت خدام خزام زوجها أبوها وهي سيب قالوا قلنا شيء ya nassanta cewa ba zawara ce fakari hatu zalika sai ta ki haka fa'atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faradda nikaha hashe manzo Allah ya warware wancan auren babu kenan babun almar'atu yuzawwijuha alwaliyani babin da ya zo na bayanin mace tana da waliyai sai waliyai guda biyu wanda karfin su dai suna da karfi a lokaci duri suna da karfi a kanta sai wannan ya aurar da ita wannan ya aurar da ita to ya za a yi kenan aka ce sai a zartar da auren na farko na biyu shi kenan babu shi kenan eh? abin <laughs> da shari'ar sai waliyya ne ai sai ta ce ta fi son na biyu sai a ba sai na farkon sai na farkon ya dawo ya ce ayi na bin kenan wanda ta fi so qala akhbarana yazid haruna qala anba'ana sa'id an qatada an al-hasani an uqbah bin amir aw samurata am samurata bin jundub anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mamra'atin zawwajaha waliyan laha duk macen da waliyai biyu suka aurar da ita fahiyar lil'awwali min huma auren na farko shi ne zai tabbata wa ayyuma rajulin ba a bai'an min ne duk wanda ya ciniki abu ɗaya ya sayar ma mutane biyu wa huwa lil'awwali min huma ma'ana na farkon shi za wanda aka yi ciniki da shi shi za a bada duk waɗanda suka je ma'aikatan da suka yi double allocation aka ba wannan fili kuma aka ba wannan in aka zo ya za a warware wanda aka farkon wanda ya saya ko farkon wanda aka ba shi ne za a tabbatar da nashi na biyun sai a neman masa wani wuri قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه أي أجل daraja ya ubanta ya aure da ita ba ta so ta je ta fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke ki tafi a'a me hakkin ta ne ita za ta je ta yi zaman da dadi ko ba dadi in aka tilasta ta ta aure wanda ba ta so yayi zaman zai zamo ba za ta ji dadi ba ba bacci ba kwanciyar hankali ba a sai aka hana an ka kiyaye ga ubanta ba ga hakkin ubanta ga hakkinta ga hakkin ubanta da ya aurar da ita ma wanda ba ta so wani manzo Allah ya rinjayar hakkin da manzo Allah ya rinjayar. an ta girma kafin ta girma ya za ta yadda in tana gidansu tukun ta girma eh tana da zabi ta yadda ta zauna da shi ko kar ta yadda ta zauna da shi duk wayannan matsaloli fa da ake ciki wanda bai san mece ce mace ba shine yake wahala shine inda abin da ke suka mu wannan wahalhalu ke eh kai kana son ta ne kana son ka ji dadi da ita amma baka san wace ce ita ba me ce ce ita wannan da kake gani sai ka bi manzon Allah a hankali a hankali a hankali to shine zaka fi kowa jin dadin mace duk wannan abin da kake gani da mulki da hayaniya da suke da siyasa da kudi duk duniya ba abin da yafi mace dadi haka ne <laughs> ba abin da ya fi mace daɗi duk wanda ya faɗi wata magana wallahi ƙarya ya eh manzo Allah ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa sin ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha cikin mafarki manzo Allah ce wal mar'atu haka gaskiyar magana kenan to amma kai baka santa ba kuma kana son ka more ta yadda kake so ya za a yi ka more ta yadda kake so ba za ka taba more ta yadda kake so ba sai ka san ta wace ce ita to sa'an nan tana da ka'idoji ita ma haka Allah ya halicce ta ba ka da yadda za ka yi da ita ita ma ba ta da yadda za ta yi da kanta haka ta samu kanta to ya za a yi ka more ta ba tare da ita ma wa'insu ka'idojinta sun zauna ba zai yiwu a'a zai yiwu ba zai yiwu ba dole ne wannan dole ne matsalar kowa yana daukar ta ne kamar abu abu ne mai sauki ko ibbanin alkur'ani ne suratun rum kawo ta rum ita ce ta kusa ko musa a kawo rum ya ba alkur'ani ne wai ba ba abin suratun rum kenan ko eh to aya goma sha don ka san mace wace shi ita darajar mace duk sa'an da za a yi magana mai girma sai an ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna to da Allah madaukakin sarki yazo zai nuna ma bayansa kaɗaitakansa da ikonsa da cikansa da isansa da iyawansa shi ne sai ya ce fa subhanallahi subhanallahi khabar Abin da ake nufi ai tusabbihu Allah anta ka tsarkake Allah da duk abinda bai dace da shi ba ma'ana ka ce subhanallah wannan kalma kuma ta zo bi kulli tasarrufatiha sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ba labari bane ba in ka ce to ai sun yi ne sun gama sace a yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard to ai su ne suke yi kai ba sabbihisma rabbika al-a'la ba duk tasarrufatin su ba kenan sannan sai aka masdari subhanallazi asra bi abdihi lailan wannan kalman kasar daraja ta wallahi za ta za ta rage ma halhalun duniya da yawa tana dauke da sinadarin da ke kankare zunubai sinadarin da ke sa ka samu daraja sinadarin da zai kare kaza da kaza kaza kaza kaza don Allah ce walaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'asuna me yake fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal fa subhanallahi ay atsarkake Allah hina tumsuna wa hina tusbihuna sallar asuba kenan da da da da da la'asar da asar da azhar da la'asar wa lahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna kaga sallah asuba ta shigo sallah azhar ta shigo la'asar magarba isha duk sun shigo hamsu salawat sun shigo cikin waɗannan takaitaccen magana abinda ake nema gare ka ka bautata wa Allah yanda ya umurce ka da shi sana ce yukhrijul hayy min al mayyit yana fitar da rayayye daga matacce ya zai ya za a yi haka ko mumini ya haifi kafiri ko kafiri ya haifi mumini ba haka bane ba malamai sun faɗi wannan kaza ta kyankyashe kwai kwai ya kyankyashe mai kaza in wake kyankyasar kwai kwai kuma ya kyankyashe mai ba haka bane ba eh eh ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يكما راية كسابايا تابوشي وكذلك تخرجون هكذلك قوة زي فتورانا تاشن القيامة أنت إنت سأنا ومن آياته yana cikin ayoyin Allah wal ayat jam'u aya wal aya tarqasim ila thalathati aqsamin إما المؤجزة من مؤجزات الأنبياء أو عجائب السماوات والأرض أو الآيات المتلوة من القرآن كل واحدة من هذه يقال لها آية ومن آياته يناتكين ألام منك تيتكا الله لإطر الله لكمالات الله لإياوات الله أن خلقكم من تراب يهل تشيكو دقمين turbaya annabi adam ke farkon halitta abin da aka yi kenan an halitta shi ne daga amma daga annabi adam kuma zuwa har yau har ana da kasa tsakanin mace ne da namiji a aure a sadu da ita ta ɗauki ciki ta haihu an fahimta wannan daga annabi adam wannan halitta duk ka gani duk inda ka ga ɗan adam duniyan nan farkon shi daga adamu ne da hawa'u ya aka yi wannan halitta ya zama haka ya cika duniya waye zai iya ɗaukan wannan nauyi waye zai iya bashi ruwa ya sha waye zai bashi iska ya sha kai zauna lafiya waye waye sai Allah kadai shi yasa ce wa min ayatihi yana cikin alamomin isar Allah kudura ta Allah cika kamala ta Allah ikon Allah an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashiruna daga turab daga annabi adama sai aka zo aka halicci na na hawa da gare shi to daga nan ake ta yado har a yanzu duniya duk inda ka je afirka ga mutane asiya ga mutane duk inda ka je farare larabawa da turawa da duk kowa da makake ko ina dan adam ne banda allah ya isa yi wannan sa'an nan sai ce wa min ayatihi yana cikin alamomin kadaitakar Allah al'ayatu jamu aya kenan ko an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta maku ya halitti maku lakum an halitta ta ne laka anta ba haka faɗa ba azwajan mata litaskunu don ku samu sukuni da nazuwa bai ce min ha ko ilaiha ma ilai ilaiha zuwa gare ta <laughs> karama a da bata a yi da a ja a gani ba zai yi ba su shi sa darajar mace duk namiji da kake gani din nan mahaifin shi ta haife shi yana bukatar dimin cinyan uwa tukun ya samu ya zauna duk a ina yake kai kawo kan cinye mahaifiyarsa da nononanta ba haka bane ba yana yi yana yi har ya zo ya girma ya gama da wannan to ba a sani ba ko daga baya kuma yana bukatar ɗimin cinya me ya taka ɗigu eh, aka ce daga baya ya girma kenan ya fita wannan wajen ai ba yanzu ba ana magana uwa ba ne maganar wa ake mu cike sa daga baya kuma sai zo yana bukatan ɗimin cinya amma cinyawa yana bukatan kuma ina da ina an gane shi ne yana bukatan a sa shi nan shi ne bukatan a yi mishi gaza shi ne mace kadai ita za ta yi maka wannan matarka kadai ita za ta iya maka wannan kuma a lokacin litaskunu ilaiha don ku samu sukuni zuwa gare ta ba ce ita ta samu sukuni gare li taskunu antum ilaiha alkil abdamir yarji ila man almar'a waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama ya saka soyayya da jin kai ka so ta ka tausaya mata ta so ka ta tausaya maka inna fi zalika alkina ila man inna fi zalika la'ayati akwai alamomi na kaɗaitakar Allah liƙaumin ya tafakkaru sai ka yi tafakkuri cewa ita mace nan wace ce ita mece ce ita ka yi tafakkuri ka taba tafakkuri ni'ima ce na zana uwan kasa a madina ƙauyen laraba na zana wallahi cewa ke alhurmatu ni'ima wai mace ni'ima ce Allah ya matan namiji mace ni'ima ce haka suke faɗa kai tafakuri kai tunane kai tadabburi kai ta dubba baka dai ba a kai dai mace ta yi ma kyau kana so ta kaji daɗi yaushe za ka taɓa yi ta taba tafakkuri wannan halittar da Allah ya halicce ta da more ta da ji daɗi da ita gashi na in ban same ta ba hankali ba zai kwanta ba in ka ganta kyauta ce ke dauke ma hankali ka taba tafakkuri me ake nufi me Allah ya yi a wajen sa'annan mace ke aka kawo ta cikin yace wa min ati samawa ce wal arbi akwai wanda ke shakka cikin girman halittar sama da kasa wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum duniya duk inda kaje kala kowa da kalar su na ba kowa da harshen sa inna fi zalika la ayatin lil alimina wa min ayatihi manamukum bil ila akhir ma zakara mahallu shahid shine an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ila ila ka taba zama kai tafakkuri ita mace nan ce ita ba ka da abin da ya fi maka kyau a rayuwar duniya kamar mace ba ka da abin da ya fi maka daɗi a rayuwar duniya sai mace kowa duk mai hankali ya tabbatar da haka an fahimta wata shekara mun tattauna nan wani cikin ku yace ai bacci ya fi daɗi aka ce ya taba yin aure ne yace a aka ce kafa da gaskiya in kana son ka san mece ce mace wace ce mace kuma ka ji daɗinta sai ka bi manzon Allah a hankali a hankali ka bi manzon Allah me ya faɗa ya yayi ya yi tsara to zaka fi kowa jin daɗi zaka zo ga duk wannan ana siyasa ana tashin hankali ana tara kuɗi ana samun tashin hankali da damuwa ashe mace ta fi kowa ta fi wannan duk daɗi a rayuwa babu nahayi an mut'atin nisa'i babin da yazo na an hana auren mutu'a قال أخبرنا جعفر بن عون عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن الربيع ابن صبرة أن أباه حدثه أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال سنة في حجة الوداع sai manzo Allah ce istamti'u استمتعوا من هذه النساء auri wa'annan mata almut'a mana ازواج ku wal istimta'u indana at-tazwij ku aurar da su fa aradna zalika ala nisa'i sai muka fada ma mata fa abaina illa an yadribna bainana wa bainahunna ajalan sai ce a'a ba za mu yadda ba sai dai ayi mutuwa ayi yaushe auren kwana nawa ne wata nawa ne ya za a yi mana auren mutu'a kenan fa sallallahu alaihi suka ce Allah ka ce mu aurar da su mu aure su gashi sun kafa doka sun ce sai ba za su yi ba sai dai a kafa musu a sa musu lokaci shine mm, annikahu ila ajalin shine mut'a kenan sai manzo Allah ce if'alu ku je ku yadda ya zama an halatta kenan ko ba halatta ba ya zama halar kenan ko ba halatta ba bi lisanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ke bada labari sai ce fa kharajtu ana wa ibn ammi li sai muka fita ni da wani dan baffana ma'ahu burdun wa ma'i burdun yana tafi da abin nan din shi bargonsa ni ma ina tafi da bargona wa burduhu ajwadu min burdi bargonsa ya fi nawa kyau wa ana ashabbu minhu ni kuma na fi shi kuruciya sai muka ga matan muna santa gashi da bargo mai kyau amma ni kuma galiba ne a ni barguna ba shi da kyau amma ina da kuruciya sai ka san mace mai ba abin da mace ke so sai me fa ataina ala imra'atin fa ajabaha shababi wa ajabaha burdu sai muka zo wajen wata mace za a yi takara kenan sai ta ga sai kuruciya na ya burge ta tana son kuruciya tana son yaro gashi kuma barguna ba shi da ya tsufa shi kuma mai bargo mai kyau shi kuma ya tsufa gashi da bargo mai kyau gashi kuma faqalat sai ta ce burdun ka burdin wa kana al-ajalu bayni wa bayna ashran sai ya aure ta lokacin da aka sa kwana goma kenan ya aure ta akan mutu a kwana goma fa bitu inda ha tilka laila wannan dare yace sai kwana a wajenta thumma gadautu sa'annan aka yi sammako da safe fai za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman bainar rukuni wal babi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin rukuni da babi ka'aba kenan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'i min an-nisa'i ni tabbas na ba ku izini ku je ku yi auren mutu'a ala ku shaurara وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة الله يا حرم تاك تاكهر إذا أذوى تاشا الكيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها وان يرجع يقول الله يجي وروري ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا دوا لبا مشي وانا أبو أكاون ناور متأكد كربي كوما يبنت التسبيع يدع الأمر يكسن شيء كينوكو قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح شكرا لك بودي مكة وزو الله يا حنا أور المتعة قال حدثنا محمد قال حدثني ابن ابن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن أبيهما قال سمعت عليا يقول لابن عباس na ji sayyidina aliyu Allah ya kara masa da yana fada ma abdullah dan abbas radiyallahu anhu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'a yace manzon Allah ya hana mut'a mut'atun nisa'i mut'atun nisa'i ya hana auren mut'a wa alluhu min humri al ahliya ama khaybara ya kuma hana cin naman jaki na gida shekarar khaybar babun fi nikahil muhrimi babin da yazo na bayanin auren mutum yana cikin ihram ko ya ya harman umra ko hajji قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نبيه بن وهب أن عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم مبتدا كنكو لا ينكه wala yunkahu ba haka ya faɗa ba al-muhrimu muhrimi wanda ya ɗau harman hajji ko umara la yankihu ba zai ɗaura aure ba ba zai aure ba wala yunkahu ba za a aure mashi wani abu babu wani babu kam kanat muhuru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi auren da manzo Allah yayi da ƴaƴansa mata da ya auren mm, sadakin su ya kai nawa قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال أن كربونا أبو سلمة الله كرم سديتي سألت عائشة كم كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقي ما تم منذ الله صلى الله عليه وسلم نو منذ الله كبير qalat sai ta ce kana sadaquhu li azwajihi isnatay ashrata uqiyya wa nashshan uqiyya goma sha biyu da rabi uqiyya dinari nawa ne wal uqiyatu arba'una dirhaman to shi ka yi lissafi dirhami arba'in so goma sha biyu nawa kenan zai baka eh ɗari hudu da tamanin darabi dirhami kenan zai kama nawa naira wa qalat atadri man nashu tace ko ka san meye nashu qala qultu la nace a qalat nisfu uqiya wa hadha sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi ji sadakin da manzon Allah ke bayarwa kenan matarsa isnatai asharata uqiya ko ukiya goma sha biyu kowane ukiya ɗaya dirhami arba'in ne to sai ka ce arba'in so goma sha biyu nawa dari hudu da tamanin darabi? dari biyar kenan ko to shi ne zai kama naira nawa yanzu azurfa ke ya kai dubu ya kai dubu ɗari shida ya kai dubu ɗari shida da me a kan jira mai e eh, shi ne zai ba da naira dubu ɗari shida to ka ji ko? eh? ina mana komai da komai sadaki kenan kawai sadaki mana ai duk wannan duk wannan hayaniyar da ake yi ana yi ne kan al'ada ko kan jahilci ko kan menene da menene annaba na manzannai su ne suka fi kowa sanin mace annabi musa sadakin nawa ya biya kafin ya auri yar shu'aib inni uridu an unki haka ihdabna tayya ni, ala an tajurani fa in atmamta ashran fa min indika za ka zo ka yi min kiwo za ka zo me zai zo ya mishi aiki kiwo da safe ka je ka yi kiwo da yamma ka dawo me kiwo da safe ya je da yamma ya dawo kullun nawa ne albashin shi dubu talatin a mafi karancin albashi dubu talatin kenan ko dubu talatin su shekara takwas me nawa kenan wajen miliyan ya kusa ya kai tsora kiris ya cika miliyan uku sadakin da annabi musa ya bayar kenan nan ya aure kuma ba kafin ya aure ya ba shi ne ba shi ne taimaka musu ya shayar musu da da sai sai ya abati istajirhu a dauke shi gona goye ne ya zauna da kira shayar a a kiwo kiwo kuma ka fita da safe sai da yamma za ka dawo sai da haka shekara takwas shine aka kiyasta kan kwafi karancin albashi dubu talatin shine zai kama miliyan biyu da dubu ɗari takwas da wani abu so za ka ɗaya kai miliyan uku albashin da annabi sadakin da annabi musa ya bayar ke eh abin da ya bayar ke قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن منصور عن منصور بن زازان عن ابن سيرين عن أبي الأجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب يتناجي سيدنا عمر ينا خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ناجي سيدنا عمر ينا خطبة سيتي ألا لا تقالوا في صدق النساء kada ku kada ku tsananta a cikin sadakin mata ku bayar ku da kuɗi da yawa fa halauka law kanat makrumatan fi dunya da a ce ba da sadaki da yawa wani abu ne da ke da daraja a duniya aw taqwa inda Allah ko wani tsoron Allah ne kana aulakum biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ada manzo Allah ya fi kowa dacewa da wannan ma astaqamra'atan min nisa'ihi ولا أصدقت امرأة من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية da sadakin da zai bayar da wanda zai karba na 'ya'yansa ma'ana ukiya nawa kenan goma sha biyu kowace ukiya dirhami arba'in ala wa inna ahadakum la yughali bi sadaqi imra'atihi yace ɗayan ku zai ba da sadaki mai yawa a takura masa hatta ya bukala hafi nafsihi adawatun har sai kaga kuma yana jin yana jin zafin ma yayi wahala yayi wahala yayi wahala in ta zo kullu sai ga yana kyaranta ba su jin dadin ta hatta ya kula kulliftu laki ilkal qirba zai ce an wahal da ni ilkal qirba shine qirba salakan da ake sharu ma su abin da ke wahala wajen su lebo ruwa da kiwo da sha da masu tasan abin nan yace an wahal da ni kafin a bani ke au arkal qirba duk ma'anar su da yace na sha wahala tukunna aure ki an fahimta to wannan maganar na Umar me yake nunawa manzo Allah ya bada ukiya ya bada ukiya nawa goma sha biyu eh goma sha biyu da rabi ya karban ma ƴaƴansa goma sha biyu da rabi to abin da ya tsaya daidai wajen nan ba za a ce mishi yayi yawa ba fa an fahimta babu ma ya juzu an ya kuna maharan babin da ya zo na bayanin menene ya halatta ya zamo sadaki قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حماد بن زيد عن أم حاز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وتمشت زوجا من الله صلى الله عليه وسلم سيتشي إني وهبت نفس إنها وهبت نفسها لله ولرسوله تزوجت يا من الله لا تكينا نابا الله لمن زنصر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai الله Allah sallallahu alaihi wasallam yace mali fin nisa'i min hajati yanzu ba ni da bukatan mace wa'anda kenan sun kifa kenan in yanzu ne sun tuka hudu ko fa qala rajul zawwijniha sai wani ce ya manzo Allah ka auren min da ita fa qala a'tiha thawban sai ce ba ta tufa ba ta tufar da kake da ita fa qala la ajidu ce ba ni da riga ba ni da riga mai kyau da zai sa a bata ala atiha walau khataman min hadidin ka bata ko zobe ne na bakin karfe kala atalla ai fa'tazara ce babu fa kala ma ma aka min alqur'ani me kake da shi na alqur'ani ka haddace ka me kake da shi kala kaza wa kaza eh na haddace sura kaza ina iya karanta sura kaza na ina da kaza kaza kala faqad zawwajtukaha ala ma ma aka min alqur'ani na auren maka da ita akan abin da kake da shi na alkur'ani akan wannan maganar aure ya kullu ko bai kullu ba ka gani haka zaka ce muna nema an auren masa ce na karban masa aure ya kullu daga nan ma in an tashi aure ya ɗauru na auren masa ba ka bane ba eh a maganganu aka yi da yawa a kai babin fi khutbatin nikahi babin da ya zo ya ake khutbatin nikahi za a daura aure ko abin da za a yi khutba wace khutba ake yi kala haddasa abul walid wa hajjajun kala haddasa na shuba kala an ba abu ishaq kala samintu ba ubaidatu yuhaddisu an abdullahi kala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة منذ الله يا كرنت الدمو يا سند دمو يا قويا منا خطبة الحاجة الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من شيطان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يتكلم بحاجاته أما بعد فقد زوجتك إياها أو زوجته إياها إذا قبلت له أنقم دور أوري باب الشرط في النكاح amma ba lalle ne sai an karanta wannan ba fa ga nan yace zawwajtuka habib kuma manzo Allah ya karanta wannan ayoyi ba karanta ba قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرصد بن عبد الله عن عقبة بن عامر مرصد أو مرصد ها؟ ها؟ عن مرصد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به من الفروج yace shar'in da yafi cancanta a cika shi alkawarin da aka yi shine shar'in da aka yi aka halatta farjinta aka tsayar da aka aure ta amma dai shar'i kaza aka karba to lalle a cika mata wannan shar'in babun fil walima babin da yazo nayin walima qala akhbarana abu nu'mani قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف صفره manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdurrahman da Aufin baki ya baya rufewa sai murmushi ga alaman turare tare da shi fa qala ma li hadhihi as-sufra yace ya naga turare a jikin ka ya naga magi baya rufewa baya rufuwa qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab yace na auri wata mace in na ba ta zinariya gwargwadon kwayan dabino qala barakallahu aulim walau bishatin Allah ya maka albarka ka yi walima ko da akuya babu ma ja a fi ijabatul walima babin da zuna in an gayyaci mutum zuwa walima in ba ya san cewa akwai wani abin makaruhi bane abin da bai dace bane to zai ana son ya halarci wannan wajen halartar wajen daban cin abincin kuma daban qala akhbarana Abdullahi ibn sa'id qala hadathana uqbah ibn khalid an ubaydillah an nafi an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi idza du'iya ahadukum ila walimatin falyujib ya amsa amru ijabin ne ko amru irshadin amru irshadin قال أبو محمد ينبغي أن يجيب ينبغي أن يجيب وليس الأكل عليه بواجب ya kamata ya tafi amma yaje ba lalle ne ci abincin ban baya su babun fil adli bainan nisa'i babin da yin adalci tsakanin mata ranar kana da mace biyu ko uku ko hudu to ana son ka yi adalci tsakaninsu adalci din nan shi ne zai haifa maka jin daɗi tsakaninsu shi ne zai haifa maka jin daɗin ka gare su kowace sai kana son ka more ta ne ka ji daɗi shi ne yana cikin gorin da Allah ya yi ma ɗan adam wa min aji an khalaqum min azwajan min anfusikum ina mana min anfusikum ay mithlukum min jinsir rijali mace an halicce ta ne da jinsin namiji saboda me saboda ka ji daɗi da ita da an halicce ta ne aljana aka ce ku zauna tare da an halicce ta ne da wani kamannu kaman zaki ko a ce ku zauna tare sai aka halin yadda kake haka take shi san min an fusikun kenan ko daga kai da ita duk ɗaya ne kai ɗaya kana da kai tana da kai tana da idanu tana da idanu hanci baki wuya a zo kan kirji to daga an zo kan kirji kuma an sha an samu bambanci kenan a tafiya ta ba haka bane ba to saboda dama bambanci da ya zo kan kirjin dan kai jin dadin ka ne to shi sa dole sai ka yi adalci tsakanin su nan ka samu abin da kake so kai ma ko قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حمام عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيج ana abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahum ra'atani duk wanda ke da mata biyu famala ila ihdahuma sai karkata zuwa wajen daya ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun zai zo ranar tashin alkiyama alamar su za a gaishe yana tafiya karkace babun fil qismati bainan nisa'i babin da na rabon kwana tsakanin mata kana da mata biyu ko uku hudu kowa da lokacin ta kenan ko qala akhbarana amr bin asim qala haddathana hammad bin salama an ayyub an abi qilaba an abdullah bin yazid al-khatmi an aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل منذ الله ينا رب ينا ربو سي عدلتي don manzo Allah ce wai haka faman ya adil idza lam a'dil ba haka ya fada ba bayan ya yi adalci ya rabu ya adalci sannan sa'an nan sai ce Allahumma haza kasmi fi ma amliku ya Allah madaukakin sarki rabo da kenan da nayi yanda na raba kenan gwargwadon abin da nake iyawa fala talumni fi ma tamliku wala amliku Allah kada ka zarge ni a cikin abin da kake mallaka ni ba na mallaka shi zuciya tana da karkata ko ƴaƴa biyu ne ka haife su tagwaye ne an biyu aka haife su rana ɗaya za ka ga ka fi karkata zuwa wajen ɗaya ko wannan ko wancan ko wata haka zuciyar dan adam take sa ake cewa ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala ba wanda ke mallakar zuciyar dan adam sai Allah da ya shi yasa ba yadda za a yi a ce kana so su su duka 100 bisa 100 wannan ba a dora maka wannan nauyin ba abinda aka dora maka shine an kana so su 100 bisa 100 ko 50 bisa 100 kai adalci kowa ka bata hakkinta an fahimta باب الرجل يكون عنده النسوة متجنا لماذا ثم ينسو يتفيا يا اي قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد, ابن يزيد عن زهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت نرى آئسة الله كرمت الداتة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi tafiya aqra'a baina nisa'ihi sai ya qur'a tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu da ita za a yi tafiya da ita za a yi tafiya eh mani eh? ah, ba ba ba yaudara kuke yi ba yanzu duk wanda zai mata ba san abin da ake ciki ba a bayyana musu su sani ko in zai muku ƙuri'a da da ke da wacce da wacce da wacce wacce yake so ya tafi da ita shi zana sunanta ita kadai su hudu an dauko an bude sunanwa a bar wannan a dauko wannan a bude sunanwa su hudu ya ce a ita ke eh ba ku san da wannan ba ku sani babul iqamati inda sayibi wal zikri idza bana bihima babin da yazo na mutum in yayi aure in budurwa ce ya aura ko bazawara ran da ta tare akwai ka'ida ta shari'a kwana nawa zai wajen bazawara kwana nawa zai wajen budurwa kafin a sake raba raba kwana قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر صبع وللصيد ثلاث يا أوري بدروا زي زونا زي زونا وجنت كوانا بكوي سأنا أقوم رب ربون كوانا إن بزون بزونا كوانا أقوم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في منظور الله صلى الله عليه وسلم يا أور أم سلمة أقام عندها ثلاثا في زونا إكوانا وجنت إكوانا uku wa kala da ya kai kwana uku sai ce innahu ba wai wulakanci bane ko kaskanci ko wani abu ne a'a ba komai bane haka ka'idar take amma fa in shi iki sabba'atu laki in kina son na ci gaba ne kwana bakwai amma kuma na jefa sai na yi ma kowa bakwai bakwai tukun sawa za zaki dawo ne. wa in sabba'atu laki sabba'atu laki sabba'atu li nisa'i li sa'iri nisa'i to sai ki zabi abin da kika zaba kenan eh Mm-hmm. hakkinta ba ko hakkin sauran a sai ta ce hakkin kwananta ita ta bayar ta bayar in girkin kwana biyu ne sai ta ba da kwana biyu kenan ko kwana ɗaya ko eh za ta iya mace za ta yi ba mijinta bayarwa ko ki ba mijin shi ya zabi wanda yake so ya kira ko ki ce kin baiwa wacce iya mana ya zama hakkin take lokaci ya cika اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Muhammad.